barka da shigowa sashen gidan tibin zamani wato hausa tv ku danna subscribe ku danna ƙararrawa domin kasancewa da sababbin shirye-shiryen nan kuma gwamnan jihar kano wato dr abdullahi umar ganduje ya sanar da agoba litinin 'yan kasuwa waɗanda suke sai da masu kayayyakin masarufin kayan abinci za su iya fita da misalin karfe 10. zuwa karfe 4 wannan doka za ta fara aiki daga ranar litinin zuwa ranar alhamis duba da yadda mutane kayayyakin da suka tanada domin ajiyewa a cikin gidajensu domin killace su da aka ba da umarni su ya kare gwamna dr abdullahi umar ganduje ya kuma bayyana manema labarai cewa ba kowace kasuwa ba ne za ta fita duba da irin tausayawa ne a gwamnatance da muka ga ya dace mu yankewa waɗanda muke wakilta wato jihar kano kuma wannan ƙuduri zai fara aiki a gobe litinin kamar yadda shugaban ƙasa yake ƙoƙarin buɗe wasu garuruwa muwa muka ga ya kamata da mu tausayawa 'yan jihar kano masu sto masu sai da kayayyakin miya da abin da ya shafi kayan masarufin abinci gwamna dr abdullahi umar ganduje ya ƙara jan hankalin 'yan kasuwa da kada su buɗe kasuwanninsu waɗanda kasuwa ne wadda ake sai da kayayyakin abin da ya shafi abin da bai shafi kayayyakin abinci ba duba da har yanzu muna tsaka da magance cutar coronavirus a cikin jihar. kuma wannan cuta tana ƙara yaduwa a cikin jihar kano duba da yadda a rana ɗaya mun samu mutane 90 har da biyu da wannan muke roƙon kowa ya ba wa gwamnati haɗin kai duba da yadda muke ta ƙoƙarin shawo kan wannan cuta da ta addabi duniya wato cutar covid-19